Ibrahim na labaran duniya. Mutane 170 ne suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wasu ƙauyuka a arewacin Burkina Faso. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi dakarun rundunar RSF na Sudan da kisa mai nasaba da kabilanci. Amurka ta jaddada buƙatar tsagaita wuta a yakin Gaza na tsawon makonni shida. To ga labaran daki-daki. gwamnatin burkina faso ta tabbatar da mutuwar mutane 170 a hare da 'yan ta'adda suka kai ƙauyuka da dama na arewacin ƙasar a makon da ya gabata ismail karatu abdullahi na ɗauke da cigaban labarin mai gabatar da kara na babban kotun kasar da ke arewacin garin uhugoya ali benjamin kulbali ne ya tabbatar da hakan a wata takardar jawabin manema labarai da ya fitar ya ce har-haren waɗanda suka fi shafan mata da ƙananan yara an kai su ne ƙauyukan kwamsilga nodin da kuma sore da ke lardin yatenga na yankin arewa maso yammacin ƙasar kazalika ya ce hare-haren ya raunata mutane da dama tare da haifar da hasarar ɗimbin dukiya tuni dai ya ce aka ƙaddamar da fara bincike domin gano waɗanda suka kai waɗannan munanan hari tabbatarwar na zuwa ne mako guda bayan wasu hare-haren ta'addanci da aka kai wani sansanin soji da wuraren ibada a wasu ƙauyukan arewacin ƙasar hari kan sansanin sojojin da bayanai suka ce ya hallaka sojojin ƙasar kusan talatin rundunar 'yan sandan jihar katsina da ke arewacin najeriya ta sanya kyautar kuɗi har naira miliyan hamsin ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan sirri da za su taimaka wajen kamar gagun 'yan bindigan nan guda biyu waɗanda aka fi sani da modi-modi da kuma jankare da suka addabi jihar musamman ma yankin kankara da kuma safana sp abubakar sadiq aliyu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar kuma ya yi mana karin bayani gwamnatin jihar katsina haɗin gwiwa da rundunar 'yan sanda ta jihar ta sanya kuɗi naira miliyan hamsin ga duk wanda ko waɗanda suke da bayani da zai taimaka gurin kama wa'innan gaggan 'yan ta'adda da suka shahara kuma suka addabi wani yanki na wannan jiha tamu ta katsina da miyagun ayyuka kamar sata da garkuwa da mutane satan shanu a shaka babu wannan ya nuna jajircewan ita gwamnatin wannan jiha ta katsina da kuma rundunar 'yan sandan tamu gurin ƙara kaimi don ganin an samu an tabbatar da zaman lafiya a sa'an nan kuma muna kira ga jama'a da al'umma baki ɗaya da duk mai wani bayani da zai taimaka wurin kama wa'innan 'yan ta'adda da ya hanzarta ya gaggauta sanar da rundunar 'yan sandan ta jihar ko kuma wata hukuma mafi kusa kuma za mu tabbatar da ɓoye bayanai akan wanda ko waɗanda suka ba da wannan labari da za a samu nasarar kama wa'innan 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo. sp abubakar sadiq aliyu kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina a najeriya wasu mutane sun fasa wajen ajiyar hatsi da sauran kayan abinci na gwamnati a garin gwagwa na babban birnin tarayyar abuja a jiya lahadi inda suka yi awon gaba da dimbin kayan abinci rahotanni daga wasu mazauna yankin sun ce dimbin matasa ne suka yi fitar dango zuwa wannan wuri na ajiyar kayan abinci da ke yankin tasha na garin gwagwa da misalin karfe bakwai na safe inda suka kashe ko kuma suka kwashe buhunan masara da sauran hatsi eh, kamar sai dai kamar yadda wasu ke zargin cewa wadan wajen ajiya na hukumar hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ce da hukumar wata sanarwa da ta samu sa hannun kakakinta manzo ezekiel ta ce ba ba ta nasaba da waɗannan wuraren ajiyan abinci jagoran gwamnatin sojin chadi muhammad idris dabi itno ya bayyana niyyar tsayawa takara a zaben shugaban kasar mai zuwa wanda ake sa ran gudanarwa a ranar 6 ga watan mayun wannan shekarar shugaban ya yanke wannan shawarar ce 'yan kwanaki bayan mutuwar babban abokin hamayyarsa a wani yanayi mai sarkakiya ga dai kaɗan daga cikin kalaman shugaban sojan na chadi Chers frères et a in bayan dogon nazari da na yi da kuma shawarwari da aka bani na na tsaya takarar zaɓe mai zuwa ina mai shaida muku cewa na amince tsaya takarar zaɓe shugaban ƙasa ina godiya da goyon da kuka bani ɗaruruwan jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula da suka nuna goyon bayan tafiya ina ƙara jaddada muku cewa na amince da wannan bukata Laissez-moi vous dire que je suis honoré de la confiance que vous avez placée en moi. fassarar kalaman shugaban mulkin sojin chadi muhammad idris dabi katafaren bututun man nan da aka shimfiɗa tsakanin jamhuriyar nijar zuwa benin ya fara aiki kamar yadda kamfanin cnpc na ƙasar china ya gudanar da aikin wanda ya gudanar da aikin bututun ya tabbatar a ranar asabar bayanai sun ce tun ranar juma'a ta gabata aka kaddamar da aikin bututun mai tsawon akalla kilomita 1700 wanda zai rika aiki ko kuma aika da mai daga agadem a nijar zuwa tashar semekoji a jamhuriyar benin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da radio france international dakarun rsf da suka yi tawaye a kasar sudan sun aikata laifukan yaƙi da suka hada da yiwa yin kisan gilla ga wasu kabilu da yi wa mata fyaɗe a yankin dafur da ke arewacin kasar kamar da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a wani rahoto da ta fitar ga rahoton usman ibrahim tinau Rahoton da aka tattara ya bayyana yadda aka samu wasu bayanai da mayakan larabawa na RSF kai wa bakake a yankin Dafur kisan gilla da kuma yi wa mata fyaɗe bayan sun samu nasarar mamaye jihohi biyar a yankin. Ƙasar Sudan ta faɗa rikici tun a watan Afrilu na shekarar da ta gabata. Rikicin da ya ɓarke a babban birnin ƙasar Khartoum. Kanun rundunar sojan ƙasar ƙarƙashin jagorancin Abdul Fatah al-Burham da ƙungiyar RSF da ke ƙarƙashin Muhammad Hamdan Dagalo. Faɗan ya watsu a sauran sassan ƙasar amma abun ya yi muni a yankin Dafur. inda aka samu kashe-kashe da fyaɗe masu nasaba da kabilanci da aka yi wa fararen hula 'yan kabilan masilit Shekaru ashirin da suka wuce, ƙasar Sudan ta taɓa fuskantar irin wannan inda aka zargi mayakan janjawit da yi wa mutane kisan ƙare dangi wanda shine faɗa mafi muni a shekara ta 2015 bayan tilasta sama da mutane miliyan bakwai suka tsere daga gidajensu a yayin da kusan miliyan biyu suka tsere daga ƙasar ciki har da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar da suka tsallaka ƙasar Chadi. Dukkan masu ɗauke da makaman sun yi amfani da manyan manyan bindigogi wajen kaiwa juna hare-hare wanda ya kai ga lalata muhimman abubuwan more rayuwa a kasar ta Sudan. ɗaruruwan mutane ne suka fito zanga-zanga a dakar babban birnin senegal a ƙarshen makon da ya gabata suna mai kira da gudanar da zaben shugaban ƙasar a ranar biyu ga watan afrilu watan ranar da shugaban ƙasar mai ce makisal zai sauka daga kan karagar mulki Ƙungiyar Resistance Front wato haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi masu gangami ce ta shirya wannan zanga-zanga. a kasarin masu zanga-zangar suna ɗauke da tutar ƙasar Senegal da hoton jagoran 'yan adawar ƙasar Usman Sanko wanda aka haramtawa yin takara. RFI Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. mataimakiyar shugabar amurka kamala harris ta bukaci ƙungiyar hamas ta amince da ta yin tsagaita wuta na makonnin shida nan take kana wani kira mai kama da umarni ta nemi isra'ila ta ƙara azama wajen ganin an isar da kayayyakin agaji cikin gaza azim bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai kalaman na harris a jiya lahadi shike matsayin mafi karfi da wani babban jami'in amurka ya taɓa yi tun da isra'ila ta fara kai hare-hare gaza a daidai lokacin da shugaba joe biden ke fuskantar matsin lamba akan goyon cikin bayan isra'ilar a yayin da adadin fararen hular da ke mutuwa a gaza ke karuwa Harris ta ci gaba da matsin lamba ga isra'ila kana ta zayyana wasu hanyoyi da za a bi wajen shigar da karin kayayyakin agaji birnin rafa inda dubban mutanen ke fama da matsananciyar yunwa sakamakon hare-haren da isra'ila ta shafe watanni biyar tana kaiwa kamala Harris, wadda ta buƙaci hamas ta karbi wannan ta tayin na tsagaita wuta har na tsawon makonni shida ta ce yarjejeniyar za ta kai ga sakin waɗanda aka yi garkuwa da su daga bangarorin biyu mataimakiyar shugaban na amurka ta kara da cewa wajibi ne isra'ila ta sake buɗe kan iyakoki kana ya zama dole ta jingine batun takaita shigar da kayayyakin agaji gaza a asabar inda ta gabata ne wani babban jami'in amurka ya ce isra'ila ta amince da buƙatar tsagaita wuta na makonni shida sama da 'yan majalisar dokoki 200 a kasashe 12 a kasari a nahiyar turai ne suka buƙaci kasashen duniya su sanya takunkumi a kan sayarwa da isra'ila makamai suna mai nuni da yadda kasar ta hudawa ke yi wa dokokin duniya karantse a yakin da take a gaza 'yan majalisar dokokin a ƙarƙashin ƙungiyar 'yan majalisar masu ra'ayin gurguzu ta progressive international ta cikin wata wasiƙa ta rubuta sun ce makamai da ake aiki wa isra'ila daga ƙasashen duniya ne suka taimaka mata wajen kisan mutane sama da dubu talatin a gaza sun ce takunkuman hana sayan makamai ne kawai ya fi dacewa da isra'ila a halin yanzu la'akari da umarnin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yi mata cewa ta tabbatar da ba aikata kisan kare dangi a gaza ba to madalla a makon da ya wuce ne babban bankin najeriya ya sanar da nesa ci gaba da baiwa 'yan watan 'yan kasuwan canji na kudaden musayar kasashen waje eh, watan kudaden musayar daga daga babban bankin kasar tare da yin wasu gyare-gyare a kan harkokin sanya ido a kan wannan al'amari to kan haka ne nura ado suleiman ya tattauna da eh, dr kasim kurfi masanin tattalin arziki inda suka duba batutuwa ruwa da suka shafi har da kamen da aka yi wa wasu 'yan kasuwan canji. To a ƙarshen makon da ya gabata bayan kamen da aka yi a wancan mako kenan babban bankin najeriya ya sanar da soke lasisin cibiyoyin hada-hadar canjin kudaden ƙetare har guda uku saboda rashin cika wasu ka'idoji. To wani tasiri kake ganin wannan mataki zai yi? An ɗauke shi a daidai lokacin da ya dace ko kuma akwai kuskure a cikinsa? Ita kasuwa kowane lokaci in kaga farashi ya yi sama abin da yake bukata wannan abun ya yi karanci idan aka wadatar da shi farashi zai sauka amma yin amfani da ah, jami'an tsaro ba zai haifa mana damar ido ba mataki na biyu da suka ɗauka shine wanda kuma ke ganin zai haifa ɗa mai ido shine yanzu da suka ware wasu lasussuka wajen dubu ɗaya wanda suka ce za su ba su dala to ba da dalan nan zai wadatar da ita kuma zai kawo farashi yanzu yanzu da ka ga farashi ya kai dala tana dubu ɗaya da ɗari tara yanzu ta sauko ta dawo da ɗari biyar kuma su gwamnati sun ce za su saida da ɗari uku muna ganin insha Allah in aka ci gaba da wannan zai yi game da soki Eh, lasussuka wannan ina ganin riga malam masallaci suka yi tun da sun ce za su faɗaɗa sabbin matakai na cewa lallai duk wanda yake sanya hannun jari sai ya kawo wajen naira miliyan 500 capital ko kuma eh, biliyan biyu wannan kadai ta isa ta rage ba wai sai an soke waɗancan ba saboda ba kowa zai iya eh, bin wannan ba illa dai kawai abu ne ana yin shi na gaugawa a yi wannan a yi wannan ƙoƙarin dai a ga cewa abubuwa sun daidaita To a yayin da ake ta ɗaukar matakai na farfaɗo da darajar Naira sai kuma a gefe guda shi dai babban bankin Najeriya ya sanar da ƙara yawan kuɗaɗen ruwa da ake caza kan bashin da bankuna ke bayarwa. To wasu na ganin anya a wannan yanayi ya dace a yi wannan ƙari. Kowa ya san wannan sun yi wannan ne ba don wani abu don su takaita yawan haihuwar farashi dama muke kawo yawan haihuwar farashi abinda ke kawo yawan haihuwar farashi shine idan kuɗi na da yawa abubuwan sai kuma sun kaɗan sai kuɗaɗen nan su ta bin su to amma yanzu da suka ɗaga kuɗin ruwa zuwa 22.75 wannan zai sa mafi yawan mutane su kawo kudadensu a bankuna domin wannan suna ganin kamar kudin ruwa ne wanda zai dan ba su nasiba su saboda haka da yawan mutane za su kawo kudadensu nan kuma abubuwan nan ba za su taifa so muna gani a a mataki na farko zai taimaka wannan amma ba zai daure ba nan gaba To wasu na kallon cewar ƙara yawan kuɗin ruwa ka iya takure kamfanoni da sauran masu ƙananan sana'o'i da sukan buƙaci bashin banki wajen bunƙasa harkokinsu kuma ana fargabar hakan ka iya kaiwa ga jefa makomar dubban guraben ayyukan yi cikin hali na rashin tabbas. Shin haka abin yake dakta? Wato in ka